yanzu dare ne na talata sha biyu ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da talatin ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alfarku bayan alfirak wa bayanin firkatin najiya minhum a ƙa'idu alfirƙatul islamiyya wa ara'i a Lamiha na abu mansurin abdulkahir bin tahir bin muhammad albagadadi allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi wannan littafi kamar yadda muka sani kuma muka ji sunan shi yana magana dangane da bambanci tsakanin ƙungiyoyi da ake danganta su zuwa ga addinin musulunci sannan daɗi akan haka wannan littafi a ciki malam zai bayani akan firqatun najiya ƙungiyar da annabi ya bayanin ita kaɗai ce wacce za ta tsira wanda shi da sahabbai suke a kai sannan da bayani akan aƙido da suka faru cikin addinin musulunci da ra'ayoyin manya-manyan malamai a kan waɗannan aƙidu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace in ba manta ba muna ƙarƙashin fasli na biyu da yake bayani a kan yadda aka fara samu wannan saɓani ya fara ginuwa a cikin al'umma da yadda ƙungiyoyin nan idan aka lissafa za su ɗauki wannan adadi saba'in da uku da annabi ya ambata mun gane wannan to malai ci gaba da kawo mana bayani da cewa sun mashtagalu ba da zalika bikitali musailama bayan duk matsalolin da muka ji sun ta sun ta sun ta faruwa so da dama in kana bibiyan karatun nan sai ka ji karatun baya zai taimaka maka kan fahimtar karatun gaba kuna fahimtar wannan ku sahabbai sun samu kansu a yanayi na shagala da himma da suka yi na yakan musailama shi wannan musailama kamar yadda muka ji bayani a kan shi a takaice jiya ana kiran shi ko ana mai alkunya da abu thumama ta bunu bukair bunu habib ana ce mashi musailama ɗan habib a takaice kenan كان قد da annubuwa في ahad rasulillahi sallallahu alaihi wa عليه wa sallama a zamanin annabi shi musailama yayi karfin halin bayyana cewa shi annabi ne har ma yayo aike ta kanas zuwa ga annabin rahama fasammahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kazzabul yamama sai annabi ya rada mai suna da cewa kazzabul yamama ولما انتقل رسول الله صلى الله عليه yayin da Allah madaukin sarki ya ɗauki rayuwar annabi istafhala amra musailama sai al'amarin musailama ya bunƙasa abun mamaki kuma abun takeici a lokacin da annabi ya rasu sabai suka samu kansa a matsalolin da muka ji wasu wasu kuma za mu ci gaba da jinsu nan gaba na saɓani ina za a binne annabi shin ma annabin ya rasu matsala dangane da abin da ya shafi waye imam fitintunu na waɗanda suka hana zakka suka taso rigingimu na ƙauyawa da suka yi ridda wannan riddan da za ka zo ka ci musailama ne ya sa suka yi lokacin ana can ana fafutuka a yaƙi waɗancan da suka hana zakka shi kuma yana nan yana baza shubuhi kan ka ce haka ƙauya wanda Allah ya ce da huluna fi dinin lahi afuwaja an samu wasu kawai sun koma addininsu na gargajiya ne to sanda sabe suke ƙoƙarin yaƙan waɗannan to sauran da suka rage ko musulama ya kwashe su jawa mun gano wannan da ku shi ne mala ya ce wartaddatul arab sai larabawa suka yarda shi sa duk lokacin da kuke tafe wani ya zo kunno ta da'awa a cikinku ku tsaya ku taka tsantsan da ita mai yi wakila musailaman wannan tafiya ce domin kar ku manta wasiƙa musailama ya rubuta ma annabi cewa annabi ya fahimci cewa fa shi ma fa sabon annabi ne kuma ya zo su haɗa kai su yi aiki tare mun gano wannan da kyau ko shi ne annabi ya aika mai da cewa lalle shi annabin Allah ne shi kuma musailama cikakken makaryaci ne fasarar muslimuna li harbihi sai musulmi suka shirya domin su yaƙe shi wa alaihim saifullah kwamandan da ya jagoranci wannan yaƙi shine takobin Allah Khalid bin walid Khalid ɗan walid wa fi mawqi'atil yamama a lokacin da aka gwabza ƙazamin yaƙi yaƙin da ake kiran shi da cewa ghazwatu yamama fi rabi'il awwal a watan rabi'in al'awwal min na ta ashara hijira na da shekara sha biyu da rasuwan manzan aya da hijira annabi ya rasu da shekara biyu abubakar na dab da rasuwa kenan za ka da ruhu musailama kenan Allah madaukin sarki ya sa wahashi ya kashe musailama Jam'a mun gano wannan kyau ku wannan shi ne ɗan takaitaccen bayanin da za mu gabatar nan gane tarihin musailama a gaba muna da gaba da za mu zo mu tattauna a kan musailama wani irin illa musailama ya haifar wasu aƙidoji suka bayyana sakamakon wannan illa na musailama sannan mu ji wasu daga cikin maganganin shi da ta ɗin da ya ɗauka wajen yaudarar mutane da ɓatar da su da sa su yarda Allah ya sauwaka. Mala ya ce, bi ƙitali musailamatul kazzab sabe sun shigala da himma wajen yaƙan musulmatul kazzab ila an kafallahu ta'ala amrahu har zuwa lokacin da Allah maɗaukin sarki maganin al'amarin musulama wa amra saja da kuma al'amarin saja wata ta ƙadara ne almutanabbi'a ita ma wai annabiya ce mun gano wannan da kyau ku wai ta ga abin yayi arha ita ma kawai sai ta miƙe a unguwar ce kai ko zo ni ma annabi ya Shi ne wani ɗan unguwan su ya rera wasu baitin waka ce laqad da'at nasibatuna yace wallahi rabon mu ya zama ban banza wofi a rasa kowane unguwa suna naɗa sabon annabi namiji mu kuma namu annabin ta mace ce <laughs> Ya ce ba waɗanda suka yi aikin banza irin mu kowanne na kokari ya sa mai kwazo to ita wannan saja ɗin hiya ummu sadir sunan ɗanta sadar ana mata alkunya da shi saja bintul haris bin suwaid sunanta saja ‘yar haris ‘yar suwaid kanat kadidda at nubuwa ta yi da'awan annabci sun mattaƙad bi kazzabil yamama sannan suka haɗa kai da ita da kazzabul yamama musailama kenan Fata fatazawwajatahu sai sai ta aure shi wasu malamai suka ce ba ma aure suka yi ba zama kawai suka yi suka haɗa kai shi annabi ita annabiya suka zauna suna ta shan giya suna zinace zinace wai qala yace innaha aslamat da aka kashe musailama ta juta sai ta musulunta ba'da maqtalil kazzab bayan da kashe shi wannan makaryaci Allah maɗaukin sarki ya sauwaka ina fatan mun gano wannan da kyau to bayan nan sai mala ya ce wa amral aswad bin zaid al-Ansi da kuma al'amarin ah, aswad bin zaid al'ansi shi ma wani takadari ne wanda ya da'awan annabtan ƙarya jama'a abin a ne suka zo masahabbai suka dinga haifar da abubuwa iri-iri wannan na daga abin da ya haifar da kawai sai ga ƙato yanzu ya miƙe ya ce kawai shi Allah ne sai ka katu ya miƙe ya ce kawai Allah na magana da shi yana aiko mai da sauko Allah ya sauwaka to shi kuma wannan takadarin ismuhu ai halat ibn ka'ab ai hala dan ka'ab wa kana da annubuwa fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma wannan yayi da'awan shi ma annabi ne a rayuwar annabi fi zilhijja a watan zilhijja a shekara ta goma lokacin annabi yana wajen aikin haji mun gano wannan kyau ko falaqabahu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya mai lakabi da kazzabu san'a kazzabu san'a shi ma wannan ɗaya daga cikin sharrul bariya ne mun gano wannan da kyau ko wadanar lahu yaman sai aka waye gari ƙauyawan da suke gaban teku na ƙasan yaman duk sun mara mai baya wa kutila an kashe shi hijirar shekara sha biyu qatalahu rajulun mina sahaba wani jarumi gwarzo ɗan arziki irin albarka shi ne ya ƙare mai ruhin numfashi ismuhu fairuz ad sunan shi fairuz ad Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace waɗannan abubuwa sun shagaltar da sabai don gane da da'awa da komi ma wannan ya miƙe ce shi annabi ne ɗu kawai sai ga ƙawayawa jahilai kawai sun mara baya a'a wannan ma ya miƙe ja nan abubuwa iri-iri wannan sun hana zakka waɗannan sun yarda waɗannan sun ba annabawan ƙarya ga kafirai suna son su faɗo magari abubuwa ya rikice ga rikicin cikin gida kai ga damuwar rasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a kun fahimci halin da sabai suka samu kansu a ciki duk wannan rikita rikin da ke gani ko wallahi da ke ɗaya bisa ɗari na abin da suka samu kansa a wannan yanayin ba duk wannan tsoro da firgici da razan ya tashi hankali da al'umma ke ciki a yau mala ce sun mashtagalu ba da zalika bi qitalis sa'ir murtaddin sannan sabe suka ƙara shagala da yaƙan sauran waɗannan da suka yi yarda ila an kafallahu ta'ala amrahum har zuwa lokacin da Allah maɗaukin sarki ya sauwaƙe masahabbai yi maganin al'amarin waɗannan ‘yan ridda ya haɗa kan al'umman waje guda al'amarin addini ya ci gaba tafiya. Kun ga Sayid na Abubakar shekaru biyu da ya yi na khalifanci duk a wannan rikita-rikita aka yi su. Shi sa Allah maɗaukin sarki ya zaɓi wanda ya fi kowa sanin annabi aminin shi kuma dattijo. Domin idan aka sa wanda bai san annabi bai san mutuncin addinin kuma ba dattijo ba ne, to ɗurkaniyan da za a yi fana da yawa ba. ina fatan mun gano wannan da kyau dan ƙarshen ta da yanzu addinin ya zo maka a gurɓace amma sai abubakar ya taki al'amari aka ci gaba da gumurzu sai da ya tabbatar da addini ya koma kamar yadda annabi ya bashi wannan na daga dalilin da ya sa ya dakatar da jeshi usama wanda ayo yan shiya ke zagin abubakar da sauran sahabbai cewa ai annabi ya ce a tura jeshi usama maza su je su kai hari bayan gari sa abubakar suka duba suka ga a ah, to cikin gari kuma ya barke a kwashe jarumai su bayan gari a babu hikima ai ina fatan mun gano wannan da kyau to da gama daidaita al'amura gaba daya to a daidai wannan lokaci shine Abubakar shi shirye jeshi Usama kuma suka tafi ba abin da aka fasa an je an yi abin da annabi yake so to amma su musailama sun tunkaro yaƙi gadan-gadan saja ta tunkaro ansi ya tunkaro a wannan ya tunkaro gaba ga waɗannan bala'en ga waɗancan da suka hana zakka sun shirya su ma waɗannan da suka yarda su ma sun shirya ga kafiran rumawa ga cikin gida siyasa ta ɓarke kawai sai kwashe jarumai gaba ɗaya don ku ‘yan bana bakwai da ba ku san tarihi ba ba ku san yadda ake tafi da al'amari ba don kakwai zagi don kakwai sharri don kakwai kage ku canza gaskiya sai ya kwashe tura su waje in kuma da ya haka sai ya ce ya lalata musulunci ya sa an ci madina da yaƙi ya kwashe jarumai ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un makiyinka ko ruwan zafi ka fada sai ya ce ka tada kura jama'a mun gano wannan nake ku Allah ya sa mu dace sun mashtagalu ba da zalika bayan nan sabai sun ƙara shiga cikin wani matsalan sun shagala bikitalin Rome da yaƙan Romawa wal ajam da ajamawa kun gano wannan da ku a wannan lokacin matsalan da kuma suka fuskanta kenan wa fataha Allahu lahumul futuh sai Allah madaukin sarki ta ba su cin nasara wahum fi asna'i zalika kulle ala kalimatin wahida duk da wancan rudanin da tashin hankali da abubuwa na shagala da ya same su still suna ƙarƙashin kalma ɗaya ne mun gano wannan da kyau ku ba samu kansa a saɓani na wadannan aƙidin ba mala yace ce fi abwabil adl wa tauhid mun tattauna wannan a baya ku cikin abin da ya shafi al'adlu wa tauhid za mu zo mu ci idan muka zo tattauna aqidu irin na su mu'tazila jahamiya asha'ira matridiya da dai sauransu wal Walwa'id, da magana kan alwa'ad Walwa'id, wa fi sa'ir usulid-din da sauran bayanai da ke da alaƙa da aƙida, wa inna ma kano ya fi furu'il fiqh kaɗai suna samun matsala ne da saɓani. na abin da ya sha fahimtar fikihu kuma wannan kowane zamani akwai yayi mala ya ce ka mirathul jadd kamar bayanin gadon kaka kun san mun yi magana a cikin almilal ko mal ikhwa idan mutum ya rasu ya bar ‘yan uwan shi bai da ɗa, bai da jika, amma ya bari ƙannin shi da yayyin shi da kakan shi, to nawa za a ba kaka gado, kun sa zamanin Umar ne ake wannan rikicin ko? domin almilal ya kawo wannan saɓanin cewa a zamanin umar kun gano wannan da kyau ku to shine sai malam ya ce ma'al ikhwa wal akhwat min al abi wal um aw min al abi idan aka samu ɗaya rasu bai da ɗa bai da jika sai bar ƙannin shi da yayin shi ‘yan uwa kenan sun haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma sun haɗa uba ɗaya ko wanda suke uwa ɗaya kaɗai ko kuma duk a haɗe kuma ga kaka no ne ka san kaka mala yake cewa wa kama sa'ilil auni wal kalala kamar bayani akan abin da ya shafi al'aul da kuma alkalala kowa san waye kalala shine wanda ya tindire ya mutu da kowa mala ya ce wa rad wa ahwat akhwat min al abi wal um aw min al abi ma al banat aw banat wannan magana ne akan rabon gado abu ne din ne sauki yanzu da mutum zai mutu to abubuwan da ya bari wanda an raba gado sai ga wani abu ya ragu kuma ba masu cin wani shi ta'assubanci to kuma ga ƴan uwan shi mata wanda suka haɗa uba ɗaya da uwa ɗaya ko kuma wanda suka haɗa uba ɗaya sai suka haɗu da 'yar shi ko 'yar ɗa lafihin fil ah, jarril wala da kuma saɓanin da suke dangane da abin da ya shafi mutum ya ‘yanta bawa wannan wala'in wa zai rike shi wa fi masailil haram wa nahwiha da wasu abubuwa da mimma lam yurath likhtilafihim fi tadlilin wala tafsiqan cikin sabanin da dai bai kai ga an kafarta wani ko an fasikantar da shi ba jama'a za mu zo mu ɗan ji wannan kaɗan in mun zo jin wasu maganganu cinda ba fiƙihu muke karantawa ba aƙida muke karantawa amma still wannan ya haifar da ɗan rashin jituwa ko ya yake ɗan kaɗan za mu zo mu ji waɗannan abubuwan wa kanu ala hazil jumla fi ayyami abi wa umar wa sitti min khilafati uthman sabai sun zama kansu a haɗe aƙidansu ɗaya manufansu ɗaya komi nasu ɗaya a gaba ɗayan zamanin abubakar da zamanin umar da shekara shida na farkon zamanin sayidina uthman duk wannan matsala ƙidin nan ba su kenan bayan rasuwan annabi sai da aka shekara goma sha takwas ba wannan matsala ƙidin. kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace an fara samun matsalan kunno kan waɗannan miyagun aqidu ne suka fara ƙarfi a shekara shidan da ya rage ma sayyidina Uthman da shekaru shidan da sayyidina Ali yayi kun gani tare da cewa akwai burbushin khawarij a zamanin annabi akwai burbushin kadariyanci a zamanin annabi burbushi kun gano wannan da kyau ko har annabi ya fara ‘yan maganganu a kansu, to za ku zo ku ji asalin waɗannan ƙidin shin ba su da asa alaƙa kuwa da ahalar kitabi ma? Allah ya sa mu dace. Mala ya ce, Sun maktalafu ba da zalika fi amri Uthman, sannan sai a ƙara samun wani saɓanin dangane da al'amarin Sayyidina Uthman li ashiya'in na ƙamuha minhu. dangane da wasu abubuwa da ake zargin shi da su abin mamaki yanzu kuna zaune da malaminku ko limaminku ko wani shugaba da yake jagoranta wata harka taku sai wasu su ware gefe su haifo wasu dalilai wasu a cewa ana zargin shi da kaza ana tuhuman shi da kaza ana kaza da kaza wannan tuhuman asali ya samu annabi ne zuhuwai sara ya fara miƙewa a gaban shi ya tuhumce shi kuna bin addinin wancan kakan naku ne ba wani wanda zai zo da ba za a tuhume shi ba mun karanta da kuwa cikin almilal hatta shi kanshi Allahu subhanahu wa ta'ala iblis sai da ya zarge shi akan abubuwa guda bakwai haka ne ko ba haka bane amma kawai sai ku kawo sabani ga abin da yake ba sabani bane dan a cin wasu manufofi na duniya kadai haka aka je aka zargi sayyidina Usman dan gane da wasu abubuwa da ake zargin shi hatta aqadama li ajliha الظالمون على قتله har azzalume suka yi amfani da wannan a matsayin makata suka taka shi a matsayin tsani ya kai su zuwa ga zubar da jinin na Usman suka kashe shi mun gano wannan nake ku kuma wanda suka wannan aikin jama'a ba ba fa yahudawa bane ba fa nasara bane ba majusawa bane wanda suka yi wanda suke da'awar musulunci ne suka je kawai don ana zargin shi da kaza da kaza da kaza kawai za ka ce jinin shi ya halatta suka je suka same su kashe shi mala ya ce sun maktalafu na ƙara samun saɓani ba da ƙatilihi bayan kashe shi fi ƙatilihi dangane da waɗanda suka kashe usman ɗin wa khadilihi da waɗanda suka tozartar da al'amarin shi har ya kai ga zuwa ga kisan shi ikhtilafan baqiyan ila yawmina haza saɓanin da har ana gwabza shi kun gano wannan da kyau ko dan lokacin da aka kashe shi ai dama an yi wasu zarge-zarge ne ko ana gamawa to yanzu ba shugaba sai musulmi gaba ɗaya suka yi gangan ko sai suka yi mubaya'a ga sayyidina ali to su waɗanda suka kitsa wutan kashe sayyidina usman sai kuma suka nemi su haɗa wata wutar aliyu na hawa sai ya ƙoƙarin kafa gwamnati a hukuma na bincike kwamiti na suwa suka kashe usman a kamo su da su ga haka sai aka yi marmaza aka je aka samu ɗaya daga cikin gwamnonin Usman shine Muawiya ƙasan Sham aka ce ga yanar an kashe shugaban ƙasanka kuma ba bincike Ali ya hau kuma ya ci gaba da tsarin gwamnati kawai an yaba hannun shi kun gano wannan da kyau duk yanda kai makiya Allah sai sun zarge ka duk yanda kike kokarin wai ka gamsar da kuwa ka halar da kanka irda'un nas ghayatul la tudrak ƙoƙarin wai sai kowa ya gamsu da kai wallah ba za ka kai matuka ba ba ma zai yiwu ba don yadda da mutane sai Allah kun gano wannan da kyau ko nan da nan sai shi sayyidina eh, muawiya ya yi koma na ali cewa yaya kai ɗarab a karagar mulki ba bincike ya ce a'a in gwamnati ba ta kankama ba ya za a yi talaka ya binciki talaka ɗan uwan shi za mu shirya kwamiti ya ce a'a da haka kawai sai rikici ya tashi daga nan sai yaƙi yaƙi za mu zo za mu tattauna wannan ina fatan mun gano wannan da kyau wannan bala'in ya samo asali ne fa annabi ya yi masabai ishara cewa abin da ya toshe bala'in da zai rikito wa musulunci da musulmi wata kofa ce duk da ya gama wannan karatun sai ya keɓe da abokin sirrin shi huzaifa ya ce wannan kofan umar ne daga ran da kashe umar musulmi da musulunci ba za a ƙara zaman lafiya ba domin a wancan lokaci a zamanin na umar ina gaya muku ba ma musulmi ba hatta gwamnatocin kafirai da ya gama ragargaza su kowa sai da ya koma ya saranda shuru malam biyayya kawai kowa yi ba wani wanda yake tada kara kowa ya shi kun gano wannan da ke ku? faruqul wara kenan da aka samu faraga aka samu aka kashe shi kenan tun daga lokacin ɗarkaniya ta shigo addini kuma haka za a ci gaba har tashin kiyama Allah ya sauwaka Mala ya ce, Sun maktalafu sannan saɓani ƙararin caɓewa ba da zalika bayan wannan fi sha'ani Ali, dangane da al'amarin Sayyidina Ali wa ashabil jamal da kuma ashabul jamal, mun ɗanyi taƙaitaccen bayani a kansu ko? Mala ya ce wa fi sha'ani ma'awiya da kuma al'amarin mu'awuya wa ahli siffin da kuma waɗanda suka tau yaƙin siffin mun fahimci wannan da kyau ku wannan siffin ɗin mala ce bi wazin sikin kun gane a bisa wazanin sikin maudi'un bi ƙurbi riƙa wani waje ne dab da garin riƙa fi shimali suriya wanda yake arewacin siriya ta yanzu ala shaɗi furat wanda yake gefen tekun furat kanat bihil harb a nan ne aka yi wannan ƙazamin yaƙi allati tharat ujajatiha baina ali wa mu'awiya wanda abin ya turnike tsakanin sayyidina ali da sayyidina mu'awiya wa qada ullifat fi hadha harb hakika an yi rubutu na musamman akan wannan yaƙi mu'allafat littattafai da ya rubu da yawa khassa minha waqa'atu siffin akwai littafi da aka rubuta tukutu akan wannan yaƙi na asiffin ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kiyaye wanda ya rubutun shine an-nasr ibn muzahim al-munqari Allah ya sa mu dace ya rasu hijira shekara 212 ya fi shekara 200 da nawa ya fi shekara akalla 200 da nawa da ishirin da ɗaya yanzu da rasuwa dubu ɗaya da nawa da nawa da ɗari biyu da nawa da ishirin da wani abu fa? ya bi dubu ɗaya ɗari biyu da rasuwa ku samu littafin ana samun shi waƙatu sifin mala yake cewa wa fi hukumul hakamai ne haka kuma an samu matsala dangane da hukuncin alƙalai guda biyu abi musa al'ash'ari wa amur bin al'as abu musa al'ash'ari da shi da amur ɗan as ina batan mun gano wannan da kyau an samu saɓani dangane da wannan abu musa sunan shi abu laɗin ƙais al'ash'ari amirun na farko shugaba ne al-mukure ala ne sahabiyun jalil sahabi ne mai daraja ista'malahu nabi sallallahu alaihi wa sallama ala udun annabi ya nada shi kan toma udun wasta'malahu umar alal kufa wal basara sayyidina umar ya nada shi gwamna kofa kufa da basara wa fatahat ala yadayhi iddata amsarin an ci garuruwa da yawa da yaƙi a zamanin shi wa tufiya fi shahar zulhijja ya rasa a ah, watan zulhijja shekara ta arba'in da hudu ma'ana ya rasu bayan rasuwa annabi da shekara talatin da hudu kenan mun fahimci wannan da kyau ko shi kuwa Amur dan as kuwa abu abdullah wa kala abu muhammad Amur bin al'as bin wa'il bin hashim bin sa'id bin sahamin as sahaimi sahabiyun jalil sahabi ne mai daraja aslama fi hudnatu hudaybiya ya musulunta lokacin da aka zo sulhun hudaybiya ne wa hajara yayi hijara. wa walla imratu jeshi zati salasil shi ya jagoranci yakin zati salasil wa kana min duhati quraishin yana daga cikin yan majalisun qurayshawa wa ajladiha kuma yana daga cikin manyan masu fada aji wa zawil hazmi war ra'ayi yana daga cikin manyan masu fada aji daga cikin su wallahu umar misr sayyidina umar ya nada shi gwamna a misra summa wallaiha fi ahadihi muawiya sannan a zamanin shi aka mika muawiya ha hatta mata biha lailati idil fitri bai gushe ba yana zaune a garin har sai da san da rasu a ranan daren sallan azumi hijira da shekara arba'in da uku tazaran shi da abu musa shekara ɗaya kun fahimci wannan da kyau ku to an samu saɓani dangane da al'amarinsu za mu zo mu ji menene matsalan da ya faru wannan a zamanin ali ne sannan sai ce ikhtilafan baqiyan ilal yau saɓani ne wanda har yau ana yin shi wannan matsalar da ta faru ba wai tsayawa ta yi ba ana nan ana ta ruru ta wannan rikicin har zuwa yanzu Sun ثم حدث في na mina sahaba الصحابة خلاف Ana nan a zamanin sahabbai da suka rage ‘yan kaɗan sai aka samu fitinan ƙadariya sun kunno kai fil qadari dangane da abin da ya shafi imani da ƙaddara, wal istita'a da kuma abin da ya shafi iko da zarafin yin abu min ma'adanil juhani bala'in ya samo ne daga ma'abad Aljuhani juhani wani taƙadari ne kun gano wannan da kyau Shi shine wanda ya fara ƙirƙirar wannan bala'i wanda ya zo ya ƙoƙarin cinye aƙidan musulmi ya kawo fitintunu iri-iri wanda sai dai kawai Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mun gano wannan da ku shi sa duk sanda ka samu dama ko ka yi hankali da aikin da kake da maganar da kake yi don zai iya haifar da bala'in da sai kana kwance a kabari za a ga musiban ta zo ta danne ka kuma ta lalata addinin annabi wanda sai ka yi nadama a rayuwanka gaba ɗaya Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu fasbanaka Allahumma bihamdika shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum